ta kawo kayan da kai mata sidira beauty ina mata a gyara jiki magarmai da kuɗi gida kayan arziki mata a gyara gida da assalamu alaikum tare da ni mama sidira to ina masu fama da timbi babur barke timbi mai hana rawa gaban hantsi to ga mama sidira kun san dai ko da yaushe sai tana kawo muku solution ne wannan kuma already tsohon mintage din mu ne wanda masha Allah an gwada an gwada an gwada har an gaji so nan da nan mamu yake karewa a wajen mu wannan wannan karan ma ya kare amma gashi na an kawo sabo dauka na ce to bara in yi bidiyo wannan timbi kowane iri ne yar uwa da yanda timbi ya kai ga najin shi gashi wannan daga haihuwa ma za ki iya fara amfani da shi kun san wani abun na rage kiba ko timbi sai a ce sai in ba ki shayarwa to wannan koyau kika za zaki iya fara amfani da shi tumbi ya koma sun insha Allah Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kulwa kashi na arba'in da tara. A razana umi mata dago ido tana masa kallon baka san me kake yi ba. Ban gane da ni zaka je ba. yadda kunnen ki suka ji kuma umarni nake baki ba neman shawara ki ba ummi ma hasala ta ce babu inda zan je babu dalilin da zai saka na ajiye aiki na na ka Lagos ai ga wasu mata da yawa ka dauki wata kuje mana wata irin dariya ya ce kina da aikin da ya wuce sayar da jikinki ne kina tunanin zuwa wajen wasu gardawan dai sai ka ce wani suma rayuwa da matan bariki mutukar ba zaki bi ni Lagos ba to tabbas sarrafe gidana ba zan lamunci shigo min da gardawa gida ba sai ki je can sarfa miki asirin da nake rufa miki yi magana cikin gargadi. ya sa riga ya fice daga ɗakin. Kuka umai ma ta fashe da shi, ta kwashi kuɗin ta yi watsi da su, ta sakanta tsakanin cinyoyin ta sautin kukanta na ƙara tsananta. Maganganun Alhaji sun taɓa mata zuciya sosai, kalmar ba ta da aikin da ya wuce siyar da jikinta ke bakanta zuciyarta. Da su saranta sosai. Bariki baki ba, ta furta yau tana dama shigowar ta harkar bariki. Kulwa kiran farko a kunnanta, ta bude ido bakinta dauke da addu'a ta tashi daga bacci. Ta kai dubanta ga Mejo Umar da ke bacci a natse. A hankali ta zira ta kasan gadan, ta miƙe ta shiga ban ta yi alwala ta fito ta gabatar da rakatan da fajar biyu ta zauna kan layi tana lazumi kafin ta da iƙama miji umar tun saukar ta a gado ya buɗe ido idan sana kanta har ta idan ta sallah abubuwa da dama ya shiga ayyanawa a zuciyarsa game da ita kulwajin ta da iƙama ta tashi ta nufo bakin gadon wanda mijo umar ya mai da sa ya rufe a hankali ta jinye bargon jikinsa ta ɗaran ƙofar da kanta sai ɗan kunnansa ta ce lokacin sallah ya yi Hucin bakinta da sautin murya ta sa shi jin wani bakon yanayi ta tare da ita. Bai san san da yasa hannu ya rungumo ta faɗo kan sa ba. A tsorace ta soma kokarin miƙewa. Miji Umar sakin ta yana saukewa da irin ajiyar zuciya. Kula saurin juyawa ta yi, ta fita daga ɗakin, kunya ce ta kama ta sosai. Miji Umar numfashi ya sauke, ya tashi ya shiga ban ɗaki ya alwala da sauri, ya nufi masallacin kan layi. Sai da gari ya waye ya nufi gida. Sai an zai tana da kes ɗinsa da Litinin Zubair. Kulwa na kicin tana jera kwanukan da ta gama wankewa a majiyarsu. ta ji kamshin turarensa ta yi saurin kammalawa da fito a dainin ta same sa yana kokarin sabin kansa sawa ta da sauri ta karɓi plate ɗin hannunsa ta ce yallaɓai wannan aiki na ne tana zubawa ta gaishe sa ya amsa suka ci abincin tare yau mahabbakin kofa ta yi masa rikiya tare da addu'a Ɗakin taron ya haɗa manyan sojoji hakan ba ƙaramin tada hankalin su kaftin kabir ya yi ba ganin su a kujerar tuhuma kallar shan fahimtar me faru suka shiga yi wa junansu bayan kowa ya hallara ogansu gaba ɗaya umarci mai umar ya yi magana a take gabatar da laifin kaftin kabir tare da kawo manyan hujjoji cikin mamaki kowa ke bin su da kallo take kowa ya soma tufa albarkacin bakinsa ogansu ya yi magana mai zafi akan sun ci amanar ƙasa ƙoƙarin motsi kasawa suka yi saboda inda al'amarin ya zo musu a bazata bayan hujjoji masu ƙarfi da mai umar ya bayar ba a jira jin ta bakinsu ba aka yanke masa hukuncin zama a gidajen tsaro na sojoji shekaru biyar tare da takardun ajiye aikin soja abin da ba su yi zato ba ko tsammani sosai hankalin sai mummunan tashi suka fara neman afuwa babu wanda ya saurare su aka fito daga mitin din kowa da abin da yake faɗa a kansu mai umar su cike da sanyi ya bai har kwata yau ya kashe kes ɗaya na alaji sanyin nan gidansa ya nufa yana son ganin mahaifinsa ma wacce daren jiya bata rantsa ba saboda damuwa da bakin ciki sai safe yau bacci ya dauke ta bata kankara ba. Alhaji ne da ke taɓa ta ya saka ta farka ta miƙe a razani tana kai duban ta kan agogon bango karfe tara saura minti biyar. ta tashi tana kokarin sauka daga gadon jawo ta alhaji mai ne ina kuma zaki je tashi na bacci kinan kace ina zan je tai magana a tsawace ta zuge jikinta da karfi ya jawo ta ya zuba mata mari wani aski ummi ma ta gani ta kuma ta zauna ba shiri wannan ya zama na farko na karshe da zaki mai min da magana haka ko iyalai na ba su yi haka balle karuwa yi magana a tsawace ya fusgota da karfi ya so mu sauke bukatarsa ummi ma kuka sosai take kalmar karo na yawo a zuciyarta hannu alhaji mai ne saka ya bige mata baki da karfi ba na son kukan iskanci kina abu kamar wata natsatsiya wa miki dole bayan kin san biyan ki za a yi kasuwanci kike kasa na dauka wani bakin ciki ya sake cika zuciyar ma ta koma kukan zuci Sala fito ta rabu gidan za ta fita salon ya daidai da shigowar motocin Bijo Umar gidan. Idan ta sa har ya fito a motar. Nauni ya yi Umar ta gaishe sa, fuska Amurta ya amsa, ba tare da sake cewa komai ba ta nufi wurin motar ta. Bijo Umar tamka an cire masa kaya. Haka ya je, na rashin cika sa da zantukanta na banza. ya wuce bangaren mahaifinsa sala dole ta sa za ta nisanta kanta da shi gudun tonuwa asirinta amma batun zuciyarta ta haƙura da sansa ba sai dai ta san mutum ta shiga ba kulwa za ta tona mata asiri yadda ta farta ko da santa zai kashe ta za ta katange kanta da shi Miri Umar sallama ya sake cikin falon mahaifinsa Alhaji Bashir da ke zaune yana karanta jarida ya dago ido ya amsa fuskarsa su dauke da murmushi ya zauna a kasan kafin kusa da kafar Alhaji Bashir baba barka da rana Umar ya aikin har an taso? Ya ji da yara. Alhamdulillah suna lafiya baba. Alhaji Bashir ya ce madalla. Ya harkokin aikin naku. Miji Umar ya numfasa ya ce bincike ya yi halinsa. Mun samu mutum biyu cikin sojojinmu wanda suke rubuta mana duk wani shiri da muka ɗauko na gyara. Yau an yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata. Masha Allah, abi yi kyau. ka ga amfanin addu'a ko Umar? Mutukar ka karke ta, Ubangiji zai cigaba da kare ka a duk inda kake. Allah ya cigaba da tuna su Amin ya rabbi baba. ya magana tukur sanyin nan dogon numfashi mai shi umar ya sauke shine babban abin da na saka a gaba yanzu tunkarar tukur da sanyin nan sai an yi bakin shiri sosai saboda karfinsa a gwamnati da karfin addu'a komai ba zai gagara ba dan duk wanda ya saka Allah a cikin al'amuransa tabbas ya isan masa zan ci gaba da yi maka addu'a Allah ya saka a yi nasara amin baba ka shiga ku gaisa da mamar taka sai ka zo ku yi sallah a masallaci to mijo umar ya amsa cike da ladabi ya miƙe ya fita zuwa bangaren mama tana kishin tana umartar masu aiki ayyukan da za su yi ta ji sallamarsa ta fito ya kai da ta amsa fuska a sake tare da tambayarsa lafiyarsa aida suna lafiya mama masha Allah akwai abinci ka zauna a falo sai a kawo maka alhamdulillah bana jin yunwa za mu shiga sallah ya faɗa ni miƙewa zai fita to shikenan a gaishe da kishiyoyi na za su ji ya amsa ya fice ko da suka yi da sallah sake zama suke da mahaifinsa suka tattauna kan lamarin kasuwanci sai karfe uku kafin ya masa sallama ya baro gidan so uku ana kiran wayar sa sai ana wuri kafin ya ja dogon tsaki ya jawo wayar ganin sunan mai kiran ya dauka ya sa a sifika Allah ya taimake ka bakin turan nan sun iso kai kawai suke jira ok a kula da su yadda ya kamata nan da minti talatin zan shigo ya kashe waya ya tura ume ma gefe ya sauka daga gadon ya shiga toilet da ido ume ma ta bisa da kallo ta fashe da wani irin kuka ba zan iya jure irin wannan rayuwar kaskancin da wulakancin ba ta farta zuciya tana cunkushe da bakin ciki a gauce fito daga toilet din ya shirya cikin suit ya dauki wayarsa ki zo zauna cikin shiri mutanen da nake jira a garin nan sun iso zan siya mana tiket da yamma za mu wuce Lagos ki tabbata kin shirya kafin na dawo ya fice daga ɗakin wannan bala'i da masifa har ina na rantsi da Allah babu Lagos din da zan je ta furta ta miƙe da kyar tana baban ɗaki tana ci gaba da mita wanka ta ta ɗauro alwala ta gabatar da sallah tsananin yunwa da ta addabi jikin da ya saka ta fito zuwa neman abin da za ta ci abinci da zuba ta soma tsakura tana tunanin mafita inda haka rayuwar yanci take to Allah wadare da yanci babu komai a cikin bariki sai bakin ciki da kaskanci an ce zuciya ta sauke ta haɗiye abincin da ke bakinta wanda take jin sa tamkan magani matukar alhaji mai na ya dawo to tabbas tafiya Lagos ya zame miki dole idan kin amincewa wulakancin da zai miki kokari ba zai ɗauka ba zuciyarta ta ayyana mata aje cokalin da ke hannunta ta yi tare da miƙewa tana kai kawa a falon tana tunanin mafita zuciyarta ta tsaya mata akan barin gidan shi kaɗai ne mafita da sauri ta shiga ɗaki ta soma haɗa kayanta cikin akwati dona abin da ta san ta ne a gidan ta haɗa su cikin akwatinan ta ta umarci masu aiki suka kai mata bakin space kallon gidan dai ga gida wanda akwai komai na more rayuwar duniya sai dai ya rasa nutsuwa kwanciyar hankali da mutuntaka a jirgi. lalle kuɗi ba su ne jin daɗin rayuwa ba ta shaida hawaye masu ɗumi suka gangaro mata jiki a sanye ta shiga mota ta tada ta fice daga gida tana driving tana tunanin inda za ta je tunanin zuwa silaja ya faɗo mata a rai fakin ta yi a gefen titi ta ɗora kanta akan tiyarin tabbas ba ta da mafitar da ta wuce komawa gidan iyayenta kuma tana da yakinin za su karɓe ta sosai zuciyarta ta bata karfin gwiwa ta juya kan mota ta kama hanya kulwa bayan ta kammala duk gyaran gidanta wanka ta ta shirya cikin atamfa riga da siket da ta kama jikinta ta yi mata kyau sosai ta zauna tare da sa'ida a falo tana goyon through messages na group gaskiya da ka iya saduwa da mace jiya san bacci ka sa dauka ta yi dan Allah yaushe zaka sake min irin najiya idan kake bin daki sauran ya faɗi saboda zancen da ya ziyarci kunnensa ni fa na son roban nan a rada hana na sakewa take yi Gwarai mu yi haka, Laura ta farta, Ta fashe da dariya mai sauti jin amsar da Amadu ya bata. Iro wani duhu ya ji ya ziyarci idansa saboda tashin hankali yana bin bango. Ya tako da sandarsa ya fito. Ido biye da laure, hannunta cikin zanen da tana matsi gaba. Idan gefen kansa ya ji ya sara, bakinsa na rawa ya so salati, Ya karasa kusa da ita ya sa hannu ya bige wayar ta faɗi ƙasa. Baki buɗe laure ta jiyo ta kalli Iro da jikinsa ke rawa. Durkusawa ta ɗauki wayar da ta turo baki. Gaskiya baba ba na son haka. yanzu da ka fa samu waya ai ka cutar da ni undun ubanki na ce undun ubanki ke da waya. shashin jin banza da wubi a gidana to wallahi bazan ɗauka dauka ba ya zama dole ki fito da miji na auren dake ba zan zuba ido ki kwaso min abin kunya ba yara marasa tausayi ina fama da ciwo ko so kuke ku kashe ni tsaki laura tai ni fa gaskiya ba ba na san takura ido ne ya riga ya buɗe. wallahi na san yancin kaina akan me ba doka dauye ne mutum kuma a zo a ce za a milke sa sai in kwashe kayan nan bar gidan nan ba wani abu bane a to ta ja dogon tsaki ta ba wajen idan tsananin tashin hankali ya saka ya manta larurar da ke jikinsa ya ɗiba da gudu zai shafi kwalwari ya mummuna faɗuwa a ƙasa ara mai sauti ya saki take ya sume a wajen mai ji umar bayan ya fito daga gidansu ganin lokacin tashin su yayi ya umarci direbansa su biya su ɗauke ta tun a hanya aida take masa magiya za ta sha ice cream su je tasha amma gaje da ke tattare da shi ya saka ya lallashe ta akan da yamma za su je ranta bai so ba ta amsa da to suka sa gida kullum ba ta jima da gama girki ba tana zaune a falo tana ba ɗaya abinci a baki ta ji sallama mai umar da aida kallon ta na daƙiƙu ya ɗauke kansa sanda dawowa gulwa ta furta ta sauke aira a cinyarta ta miƙe ta karɓi jakan hannunsa she looks good yi zancen da bai san ya fito fili ba kamar daga sama gulwa ta ji zancen ta jiyo ta kalle sa sai dai ba ita yake kallo ba a je zuciya ta sauke ta ce abinci zaka fara ci ko wanka bai amsa mata ba ya juya zuwa ɓangarensa. kakinsa na soja ya cire ya hau gado ya kwanta tare da ɗora kansa akan filo ya lamshe ido kulwa yake masa yawo a ido bude ido yana kallon saman pop ina jinsa cikin wani yanayi da shi kansa ba zai iya fassarawa ba a hankali bacci ya dauke sa ladi da ke ɗaki zaune tana goge ruwan da ke fito mata a ciwon kafarta tana cizon laifi na azaba ta jiwo ƙarar da iraye mikiwa ta da sauri ta fito tana dingisa kafa ta ci karo da lawar fuskar ta amurtake ta shige ɗaki ganin ya sha ƙasa ta sa salati ta ƙarasa inda yake ganin baya motsi ta ɗauki wutar da ke gefe ta zuba masa ruwa a cikin fuska a hankali bude ido tare da sauki a jiya zuciya inuwar mutum ya gani amma inda kansa ke juyawa ba zai fahimci waye ba kokarin yin gudawa yayi amma gaba ɗaya ji gefen jikinsa baya motsi ladidi gani yadda yanayin ire ya canza hannunsa ya sandare bakinsa ya karkace ya saka ta dora hannu akai ta saki ihu shikenan na shiga uku ni ladidi ina zan saka kaina laura ta saka ihu cikin masifa wayyo jama'a ku kawo min dauki ta ci gaba da rusa ihu tana share majina rakiya ta fito daga dakin, tana tsaka ido bacci take ihu ladidi ya tashe ta ba karamin tsorata ta yi ba da yanayin iro inna lafiya harar ta ladidi ta ce dama na sani ke talawar bakin cikin ku zai kashe mu Allah ya la'anci halin ku baki buɗe rakiya ta tsaya tana kallon ladidi au saboda na fito ina tambayar ba asi shine zaki la'ance mu to ku karata ta ja tsaki ta koma ɗaki kukan bakin ciki ladidi ta fashe da shi hannun hannunta akai kamar an aiko mata da sakon mutuwa kulwa bayan ta shirya ita zuwa kayan gida kicin ta shiga ta da fruit salad ta zuba a karamin kofi ta nufi wurin Mejo Umar, ɗakinsa ta shiga, ganin sa kwance yana bacci ta murmushi. Ta bude ƙaramin firij da ke ɗakin ta ajiye. Ta juya ta fita daga ɗakin tare da rufe ƙofar ɗakin a hankali, gudun ta tashe sa. Umma ta share mintuna bakin ƙofar gidansu, tana tunanin irin karɓar da iyayenta za su mata. Zuciya tana bata ƙarfin gwiwar dawowar ta gare su zai gyara komai. Jiki a sanye ta fito daga mota ta shiga. Abba na zaune yana cin abinci suna yi ta tare da mahaifiyarta. Umma ma ta yi sallama ta shiga ciki. Kallo ɗaya suka yi mata suka kawo da kansu gefe a tare. cikin su babu wanda ya amsa sallamarta durkusawa ta yi a su. abba umma barka da yamma yi suka tamka ban san da ita ba gyara zama umai mata ta ce don allah ku yi haƙuri na gane kuskure na shi ya saka na zo na ba ku haƙuri sanan da cika da zama tare da ku da tsananin mamaki suka dube ta don allah ku yafe ni ta furta ta fashe da kuka mamaki ya hana mahaifiyar magana rai ya ɓaci mahaifinta ya dube ta ce ke ta shi ki ba gidan nan ba da hurumin zama a nan tun muna gane juna ki tattara ki fice idan baka ba wallahi zan tsine miki cikin kidima da furucin sa ce abba kai hakuri dan girman Allah umma kawai kai fita ta yi ya plate din abinci ya dauka ya wurga mata na faɗa miki ki fice min daga gida mara mutunci idan kin san gunya ai ba za ki dawo gidan nan da sunan mu amshe ki ba ko kin manta waye mallaka mana gidan mutumin da kika tsana fa kika shuka masa rashin mutunci da ɗiba albarka yau ne kika san muna da mutunci a rayuwarki tashi ki fice min ya furta da murya mai amu da sauri umma ta miƙe ta fita mota ta buɗe ta shiga ta fashe da kuka Alhaji Maina in Maliki sai ya dawo tun daga rabbi gida ya fahimci Ummi ma ta fita ganin babu motarta ta jiran sa ya ɓaci ya bata umarnin ta zauna ta jira sa shine za ta fice kin yi min karamin sani Ummi ma ya farta ya sa kai ya shiga ran ɓaci na kudurta abin da zai mata idan ta dawo daki ya shiga mama ki dauki kan fuskar sa ya tsaya yana kallon yadda dakin ya burkice ƙara sawa ya buɗe wardrobe tsinanniya ya farta ganin ta kwashe kayan ta daga ma'aji kudin sa ya nufa ganin bata taba masa kuɗi ya ja dogon numfashi ko sai jawo kira ɗaya daga cikin 'yan matansa yi mata umarni ta shirya sa a airport Umaima mata jima cikin mota kan stiyarin tana zubar da hawaye na bakin ciki da jin tamkar ta mai da hannun agogo baya da goge batawa da iyayenta da dai. Me saka a lokacin ba da bisu ta yi sanyi ba ta zaɓi hukuntar da su. Ganin yau bakin gidan ba zai canza komai ba ta ji akalar motar ta koma garin Abuja. Gaba ɗaya tunaninta ina za ta nufa ko da wasa ba za ta je gidan saratu ba hakan ba karamin raini zai ja mata da gori ba ba ta da wani zabin da ya wuce zuwa ta kama hotel tana tuƙi zuciyarta babu nutsuwa ko walwala kwata-kwata garmin wata da cikin wata ce unguwa da ba ta masu kuɗi ba tana ta kama akwati ɗaya kaɗai ta shiga da ita bakin gado ta zauna ta yi tagumi tana nazarin rayuwarta kururuwar ladidi ya shigo da makwabta gidan nasu ganin halin da ire yake ciki suka kama sa zuwa asibitin ƙauye ya jima ya shi kafin aka samu wata nasu ta duba sa ta hanyar ƙara masa ruwa sai da ya shanye leda ɗaya kafin ya ɗan samu ƙarfin jikinsa nos ɗin ta da musu ya samu shanyewar ɓarin jiki shi ke nan ya tashi aiki ba shi da sauran wani abu Nadida ta faɗa a zuciyarta tana tunanin da za ta ci gaba da rayuwa da shi haka ita daga kwanci hawaye yake ne da rayuwa ta mai da shi lokaci ɗaya daga lafiyayye mai ƙafafu zuwa mara ƙafa yanzu ɓarin jikinsa baya aiki Ladidi ta kalle sa ta ce, Gaskiya ba zan iya wahala da kai ba. A dama ya aka ƙari ballantana yanzu, ka sami mai kula da kai, don ni kai na fama nake da ƙafata. Ida da gefen ido ya kalli ta ce, yanzu Ladu da duk abin da ya sami ni bai isa ya sake tsoron Allah ba. Ke ma za ta iya kasancewa da ke. Da yatsan hannu ta nuna sa ta ce, kul mai mugun baki. Ka zama da kasashe ma mutum mutumi amma baka daina muguwar fata ba? Kai ne dai zaka kare a haka, aikin banza, ni kaga tafiya ta ma. Ta miƙe ta nufi ƙofar fita. Idan na kiran sunanta, ta fice tana cewa, sai ka yi. Anya ba ta haƙƙin matan da ka dinga aura kana saki ba ne? Ya saka kake ganin haka rasa mai kula da kai zuciyarsa ta ayyana masa yayin da ya cigaba da zubar da hawaye na bakin ciki karfe takwas na dare bayan da idan da sallar isha'i ta ɗauki mintuna zaune akan sallaya tana addu'a kafin daga bisani ta miƙe banɗaki ta shiga ta yi wanka ta fito tana tsane bakin gashinta da tawul da ya jike da ruwa bakin madubi ta ƙarasa ta ɗauki kwalacin mai sanyin amshi ta shafa lungu da saƙo na jikinta da humra mai sanyin amshi ta shirya cikin riga da wando masu santsi marasa kauri na bacci ta yafa ƙaramin mayafi ta fito falo Ga mamakinta da sun yi bacci, kallon sai da murmushi ta ce, Yau an yi bacci da wuri. Ta ɗauki Aida, ta tashi Aida ta kama hannunta zuwa ɗaki ta shimfiɗe su. Ta saita min sanyin esin ɗaki, kana ta fito zuwa ɓangaren mejo Umar, bakin ta ɗauke da addu'a. mejo Umar bai ji jima da tashi daga bacci ba, ya yi sallar isha'i. Yana ƙoƙarin cire kayan jikinsa ya shiga wanka ta shigo. Kallo ɗaya mata ya ɗan kawar da kansa gefe, jinyar da jikinsa ya amsa da shigarta. Duk da mayafi ya ba jikin ta kariya. Kullu a cikin ƙarfin gwiwa tana yakice kunyar ta gefe ta so kusa da shi ta ce barana ta yaka kallon ta zuma faɗa mata bakan magana sai dai lokaci ɗaya ƙwaya idan ta cikin nasa ya saukar da tasiri a gangan jikinsa da ya kasa farta komai sai sauke hannayensa da yi Kullu a hankali ta kai hannunta ta soma balle masa botarar rigarsa fafaɗin kirjinsa mai kwataccen gashi ya bayyana a kan idanta rigar da zare masa ta zare masa dogon wando tana zuwa kan gajeren wandon ta tsaya tana janye hannunta hannunta ya kamo ya ɗora kan ƙugunsa ya ɗaga mata gida alamun ƙwaya kulwa kanta ta sunkuya ƙasa ta ce idan ka shiga yin wanka sai ka cire murmushin gefen baki ya ce duka ke zagi dago ido ta ta kalle sa ya daga mata gida alamar yes wanda ta ji wani abu ya soke zuciyarta na tsananin ƙaunarsa numfashi ta ja ta sauke tare da numshe ido ya Allah wani irin su ne wannan ta yi zancen a zuci kina ɓata min lokaci ta tsinci muryarsa cikin kunnanta idan da ta buɗe hannunta ta je ya kama zuwa banɗakin dan dole ta ce masa wannan da su mu cuɗa sa tun karamin yaro kamar rana abin sai nuna mata yace a wanke ta kulwa ta fahimci mai jo umar yana cikin jerin maza masu yawan bukata zuciya tana ayyana mata ta hanyar hakan za ta iya samun zuciyarsa duk wata kunya ta tattare ta ajiye a gefe muradin ta a yanzu samun soyayyarsa ya so ta koda bai kai yadda take son sa ba cikin wani irin salo ta fara shafawa tun daga kan kasan sa wani irin numfashi mai jo umar ya ja jin daɗi ya ziyarce sa kulwa ganin yanayinsa ta ci gaba da gogawa cikin salon da ita kanta bata san ta iya shi ba tunanin magana da ta ga suna yi ɗazu a guro cewar idan kina wa mijinki sokin mugun sanki yake ji tare da baki matsayi na musamman kuma hakan na ƙara ƙauna da ke aina mata ta yi masa yayin da take jin mugun kunya da nauyin ba za ta iya ba saman daidai abinsa ta cigaba da murzawa gani yana jikinsa ya canza lokaci ɗaya ya saka ta rantsa ido ta duka tare da kai bakin ta kai Miji Umar jin bakin ta so mai masa sokin wani irin nishi ya yi. tare da yi mata sambatin da suka girma ƙwaƙwalwar da kulwa ta dinda ta gaji haka ta ci gaba da yi masa har sai da ta ji ya suma fitarwa ta saurin zame bakinta ta ci gaba da yi masa da hannu ya karasa jawo da ta ji yayi da ƙarfi ya matse ta a ƙirjinsa. ina sauke numfashi daidai sai kunnanta kulotun ka an zare mata laka jiki tana jin babu kuzari a tattare da ita tana lafa akan ƙirjinsa. ruwan da ke jikinsa yana jiƙa mata kaya hannunsa ya kama kunnen shawaye kunna ta ruwa ya soma sauka a jikinsu kulwa ɗan zabara ta yi jin saukar ruwa a jikinta ji umar dago kanta ya zama mata manyan idansa cikin nata shi kansa ba zai iya faɗan me yake ji akan yarinyar ba amma saboda yana jin wani bakon yanayi a tattare da ita ba zai iya fassara shi ba sun ɗauki kusan mintuna biyar ruwan na sauka a jikinsu har lokacin yana rungume da ita kan kirjinsa me kake yi haka umar mace ce kan kirjin kafa ka manta butulci da yaudara ta mata zuciyarsa ta tansar da shi saurin janye jikinsa ya daga nata ya dan ture ta kulwa dago ta da kalle sa da mamakin me canza su lokaci daya taule jawo ya daura ya fice daga banɗaki. kulwa ta biyo bayan sa ruwa na daga a jikinta har ta saka fa cikin dakin tun idan ta fito aka a ɗakin za ta yi kuma ta ta cire kayan jikinta ta ɗora tawul ta fito mai shi yana zaune a bakin gado yana sauke numfashi tun kawai da ya yi gudu kulwa ta wuce zuwa ƙaramin firij na ɗakin ta ɗauko fruit salad ɗinsa da ta ajiye yana bacci mai shi umar kallon ta yi da mamakin mai ya kai daga firij ɗinsa Duka wadda ta yi ya hango mazaunanta ta ki abinsa ta motsa tun abin ɗaki yake jin sha'awa sosai ta motsa masa sai dai ganin mazaunanta haka ya sake birkita sa saman firij ta ajiye ta nufi ƙofar fita ta ce ga fruit salad ɗinka ka sha dawo kuke dauko ki bani tsayawa ta yi da tunanin yadda za ta je gaban sa haka da tawul ko biki ji ba yi magana dan tsawace ta kuwa ta ta dawo cikin dakin ta ɗauki bowl na fruit salad din ta isa gaban sa ta mika masa karɓa tare da jawo ta ta fado jikin sa bai tsaya komai ba ya hade bakin sa wuri daya ya sa hannu ya fuske tawul din jikin ta ya cilla ya so malagubi ta ta kullu abubuwan da ta gani suna cewa a group ta so mai masa ba tare da jin kunya ba mai umar gaba ɗaya fita daga cikin hayyacinsa wata irin nutsuwa ya ji ya samu yau ta daba ya na gefe na sauke numfashi kulwa sai a yanzu take jin kunyar kanta ta rufe ido tare da rakuɗewa cikin ƙarshen gado tana jira ya tashi ya shiga ban ɗaki kafin ta miƙe sai dai aka bace ya ɗauke dukkansu ba tare da sun ankara ba idan yana da kwance ina kuka na bakin ciki zuciyarsa na masa wani irin tarnaƙaƙi inda babu kowa nasa tare da shi a asibitin Nasu ce ta shigo ta dube sa da ce ina iyalin naka ba sa nan ya furta murya a dashi saboda kuka to za mu sallame ka yanzu ka kira su tafi da kai gida don Allah ki samu yaro ki aika su sanar da su ba wanda zan iya aikawa baba sai dai daga nan mu samu ta mutum da ta gaika hakan ma yayi godiya nake iri faɗa yana jan majina lalle mutunci da darajar mace gidan mijinta ɗakin aurenta duk wani ƙyale da kake hangowa na manyan matan waje babu nutsuwa a cikinsu mai mata farta tana sharar ƙwallar da har yanzu sun ki tsaya mata dan ranar san bacci ya ƙaura ciwo ta, na rayuwa da ta baya take wacce take cike da daga. girmamawa da daraja Mejo Umar ko cikin 'yan uwansa mai dauniyar yana ta ko kallon banza baya ɗauka daga gurin kowa ya mata ko da yaushe na nuna mata muhimmancin da darajar ta na ya mace ashe sittar ta jikin da da killace ta da yake yi buɗe shine sanin mutuncin kai babu wani alfanu ga bayyana jikinka da buɗewar ido na yi kuskure na kasa fahimta haka ido na ya rufe garudin duniya take ta zantukan da ita kaɗai har wayewar gari sallah asuba ta yi ta ne kawai babu nutsuwa bayan ta dawo gida ta zauna ta ji ta yi ƙara alamar shigowar sabo ta imel ɗinta gaban ta yi mugun faduwa kanta ya sara ganin takarda ce ta sallama aiki daga ma'aikatarsu kan cewa tana wasa da aikinta an sallame ta na shiga uku ni umaima me ke faruwa da ni haka ta ce wa kanta sosai tashin hankali ya ziyarce ta Kuɗaɗen da ta tara ba kuɗaɗe ne da za su ishe ta har rayuwarta ba haka ba za ta iya komawa bariki ba lokaci ɗaya komai ya fita akan ta kan bariki tana jin tsanar komai na cikinta gaba ɗaya tunaninta da hankalinta ya so mu karkata mata ga komawa Mejo Umar na san zai ji daɗin dawowa ta rayuwarsa na san zai amshe ni hannu bibbiyu ba da masoyi a duniya kamar sa shi ke mun san gaskiya ta ciwo kanta zuciya tana yanke mata shawarar komawa Mejo Umar ta ba su haƙuri su cigaba da rayuwarsu kamar da kula da ta bude ta suka sauka akan Mejo Umar da shi ma ya tashi ta yi saurin mayar da nata ta rufe da kallo bita yana nazarin ta na wasu dakiku kafin ya miƙe na baban ɗaki jin shiga saban ɗaki ta yi saurin tashi ta ja tawul ta rufe jikinta ta fita zuwa ɗayan ɓangaren Mejo Umar yana wankan tsarki cike da tunanin moment ɗinsu na daren jiya tsintakan sai da murmushin da bai ankara ba ya kammala wankan ya fito ya gabatar da sallah asuba da bangaren kulwa ita ma tana wankan tsarki tana rufe ido na jin kunya tamkar tana gabansa muke shiga zuciyarki da ki kike rasa kunyarki idan kina gabansa ta tambaye kanta yayin da wani sashi na zuciyar ta ce so da kuma san ganin kin dawo da shi Umar dan sana baya kin samu halli a zuciyarsa ta gamsu da amsar zuciyarta ta fito ta sallah ta zauna tana karatun alkur'ani dari da tun daren jiya da aka dawo da ire gidan ta raba ɗaki da shi a cewar ta ba za ta iya bayyana hana ta bacci da asuba tana ji yana kiran sunanta ta taimaka masa yi sallah tsaki dai tace aikin banza ka rufe ɗaki da mutum ma ba za a baka ka huta ba ta fito tana mita tana bi dakin sa laure kofar ta tura suna sa a natse ku tashi juyi laure ta ce wai lafiya inna kin fi kowa sanin ai ba lafiya ba da ke kika naga sa uban naki sai ki tashi da kyau ɗuniyarsa ta hau kanki jar uba kai ya naka sa kansa dai wurin shiga abin da bai shafe sa ba wallahi ba zan yi aikin wahala ko na gardi ba ladi da baki ta kama ta ce laure yanzu mahaifin da kike cewa garri inna ki bani na koma bacci ta gyara kwanciyarta ta zanen da ta rubuta janye ta ce wallahi baki isa ba mu muka haife ki ba ke kika haife mu ba kina zaune gidan ki dole ki bi su Dora Afsa ce ta tashi ta ce zama gidan ai ba dole bane ta tashi ta haɗa kayanta Ladi ta kallon mamaki ta bi ta tana jira daga gudun ruwanta ta san dai ba ta da inda ya wuce nan ko ina ma za ta je dole ta dawo don ka ƙauyen bawan da zai ta zauna masa a gida da ta ce mara kunya, ki ce duk inda zaki je, muna nan zaki dawo ki sami mu. Ta ja tsaki ta juya ta bar ɗakin. Alhamdulillah, ta yanzu kar gida nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na hamsin. Ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ta mi sharing a group groups ku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.